kanmu da wannan yammaci na talata yammacin da muka yi wa junanmu alkawarin abuwa. cikin wannan masallaci masjid nuri islam don ɗaukar darasin fikhu a cikin wannan nazam na ashalul masalik na imam muhammad al-bashar rahimahullah wanda muna cikin babin da yake karantar da farillun sallah da kuma sunnoninta da kuma mustahabbanta da kuma wato makaruhan da suke cikin sallah da kuma abubuwan da suke bata to mun samu nau'i biyu daga ciki farillon sallar da kuma sunnoninta yanzu za mu tashi akan mustahabbai muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya tare da roƙon ka dacewar Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa وفضلها الرفع لدى لدى الإكرام وفضلها الرفع لدى الإكرام كذاك تهنيد سوى تامين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا ما لن يكي وفضلها مستحبنك الرف لدى الإكرام لك هنوى yayin kabbara harama mustahabbi ne a sallah الرفق معنى رفق اليدين daga hannaye biyu ladal ihrami ai indal ihrami yayin kabbar harama mustahabi ne kaza ka tahmidun siwal imami haka kuma yake mustahabbi faɗin amin amma ban da liman wato inda liman yake karatu a bayyane idan ya ce wada to ku ne masu cewa amin ba amin ba a'a amin ƙarshen ne za ka ja ba farkon ba karka ce amin amin kar a ja na farin da yawa to wannan mamu mustahabbi ne su faɗi amin suna ce mustahabbiya siwar imani amma ba iman ɗin ba su mamu inda liman aka habbatar masa yi, sai inda yake karatu a asirce domin a wannan lokacin ba wanda ya san ya gama karatun fatihar balle ya ce amin din to shi ne zai faɗi amin dinsa kai ma a karatunka sai ka faɗi naka amin din domin a nan kai ma an sunanta maka ka karanta fatiha kun gane in liman yana karatu a asirce za ka karanta fatiha to amma in yana yi a bayyane za ka shaurare shi wannan kenan a na taminu ma'amuni wa fazzin mutlaqa faɗin amin ga mamu a shi mun ba ta amin na farkon can ba ta hamid ne ko? in dai har an sa ta amin to kuskure ne za ka ta hamidun ba ta aminu za ka ta hamidun siwal imani to ka za ka ta hamidun haka nan kuma an sirranta a an sunanta mustahabbi ne sunna mustahabbiya tahmid karatun fatiha ko faɗin wato alhamdulillahi rabbil alamin da duk mutumin da yake bin liman shi abunsa wajibi ne ya karanta kai ma kuma an sunanta maka ka karanta matuƙar liman din ba a bayyane ke yin karatu ba shi kan karatun agunsa wajibi ne amma kai agunka sunna ce mustahabbiya kun gane ko mm. to don haka lokacin da ah, lokacin da yake karatu a asirce kai kuma ka karanta fatiha lokacin da yake sani allahu liman hamidahu kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu waɗannan ayyuka ne wanda aka kafa su ga masallata liman yana da nasa Mamu suna da nashi akwai inda ake haɗuwa akwai inda ake rabuwa wato da aka ce ta din يندب للمأموم وكذا المنفرد سمع كل منهما الإمام يقول سمع الله لمن حمده أن يقول كل منهما ربنا ولك الحمد kun gan shi a kasa ko? wannan ke wata aminu ma'amumin faɗin amin ga mamumi wa fasdin da kuma mai sallah shi kadai mutulaka sake mutumin da yake bayan liman da wanda yake sallah shi kadai to lalle an ta masa sunna ce mustahabbiya ya ce amin kai da kake sallah shi kai kadai kai ne za ka ce wala dhallin ka ce amin idan kuma bayan liman kake sai ne mamu idan ya ce wala dhallin sai ka ce amin kaza imamu haka nan limani in bi sirrin na in a asirce magana ma'ana in a asirce karatu kaga idan da ake in bi sirrin kara'a kaga da tsafiyarsa za ta samu matsala domin da ba za ta samu abin nan ka ba za ta samu zuwa mahiyar ayabu shi yasa ya canja ƙara'a inda da na ɓaɓa kun gane domin za ka kalli da bayan ta aminu mamumin wa fasin mutlaqa to ana so a rabin shi ma karshen sai zama qa to in yace wato bi sirrin qara'a ba a samu ka ba sai ce bi sirrin nafaqa inda sirri yayi kurci ma'ana inda sirri yayi karatu kaga kafiyarsa ta zo daidai kenan wa qara'a bi istirari al-imami tarbahi kai karatu inda limamin ka yake karatu a asirce tarbahi sai ka ci riba za ka ci riba in dai liman yana karatu a asirce to kai ma i karatu kada sai shi shaidan zai ribace ka amma in kana karatu kai ne za ka ci riba sarbahi وفي الركوع والسجود فسبحي أما أتكي الركوع da sujuda tasbihi za ka yi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruhu to wannan duka ya sunanta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa tulu fi subhi wa abada wa fi isha'i wa ko wa qasir ma ada sai wa tulu da kuma karatu mai tsawo fi subhi a sallar asubahi shi ma mustahabbi a karatu mai tsayi a sallar asubahi mustahabbi ne wa zuhri da kuma sallar azhar a karatu mai tsawo shi ma mustahabbi ne abada haka yake har abada kun gani wa fil isha'i wa amma a sallar isha tsakaita kada ta yi karatu mai tsayi kada kuma ka yi shi guntu wasu sai idan ka hango akwai damuwa ga mamunka wannan za ka iya takaitawa wa kassir ma'ada amma duk wanda ba wuraren nan guda uku ba gajarta karatu eh, in ba sallar asuba da aka ce ka tsawaita ba da sallar abin nan azhar da aka ce ka tsawaita ba da sallar isha da aka ce ka tsakaita ba to sauran duka ka gajarta to wanne ya rage lasar da magariba to su gajartawa ake yi eh wa kaga dalilul qira'ati fi subhi wa zuhur ko wa wa tawassudul qira'ati li isha'i wa taksirul qira'ati fil asri wal maghribi kun gane wato a tsawaita karatu a salloli biyu asuba da azhar a tsakaita a isha'i a gajarta a la'asar da magariba ala dariqatil istihbabi wannan kenan la ala dariqatil wujudi a wa raka'atal ula anil ukhra atil sai ya ce wa raka'atil ula raka'a ta farko anil ukhra wato daga ta ƙarshe ta biyu kenan azim ka tsawaita idan ka karanta a raka'a farko kamar aya takwas to a a ka'a ta biyu sai kai ko biyar ko shida sai ya zama bai kai tsayin raka'a ta farko ba shine ma'ana wa raka'atul a wasu hannun anil a aqi raka'a farko tafi ta biyu au kun gane to wa fil a cikin waɗannan zama mai guda biyu al'akiru ƙasmuƙi na ƙarshen shi ya fi tsayi a cikin wayannan zamainaki guda biyu zaman iya farko da zaman tahiya ta ƙarshe to zaman ƙarshen ya fi zaman farko tsayi kun gane domin a nan za a samu salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan za a samu du'a'i amma na fari ko daga ainihin kalimatai tauhidin nan guda biyu ka samu ka dakatar ya isa to amma a na ƙarshe za ka yi salatin manzon Allah sannan bayan nan ka yi addu'a don haka raka'ar ƙarshe wato zaman ƙarshe zai fi zaman tsakiya ko na farko tsawo kun gane? to mukabbiran kana mai kabbara inda shuru'i yayin da kake soma mun ne mutafi lokacin da kake soma ainihin kowace gaba to ka sada ta da kabbara illa min isnataini sai dai in daga zaman raka'a biyu kake hatta yastafi wannan kamfe in ka daidaita kun gane lokacin da za ka tafi Allahu akbar lokacin da za komi in za ka yi shi ta kake yin sa kake kabbara amma a kabbara da za ka taso daga zaman ta iya na farko shi sai ka miƙe sannan sai ka ce Allahu akbar kun gane shi ah, ne ka za kai mukabbiran inda shuru'i muttasi kabbara yayin soma sarrafa kowace gaba tsakanin gaba da gaba to ka sadar ka sadar da tasowar da kabbara tafiyar da kabbara kun gane yauwa sai ce illa anil me ainihin na sai dai daga waɗannan rakawoyi biyu kazan an yi biyu ana zama bayan an gama tahiya ne za a yi za a miƙe to ya ce kowane aiki za ka yi tsakanin waccan gabar da wannan ka miƙe tare da kabbara ka sunkuya tare da kabbara sai ce sai dai in tasowa za ka yi daga waɗannan rasa'o'i guda biyu to hatta yadda illa nan kan sai in ya daidaita tukunna sai ya miƙe ya tsaya sai ce allahu akbar kun gane to don haka kowane yanki daga cikin yankunan sallah kana tafiya tare da kabbarar kana tashi tare da kabbarar kana duka sai dai in daga ta ka taso an fito sai ka tsaya sannan ka ce Allahu Akbar wannan shine karantarwar da yake so ya dora mutane a kai kenan akwai waɗanda suke da akasin haka kun gane tun daga littafin da muke karantawa ba za mu fantsamo sauran ba yawwa sai yake ni sai mu tsaya a gurin wannan ma don dai karace ba mu ce komi ba ko saboda dama malam ya dan taba mana sai dai bita ne to shi yasa muka ce bari mu ko da baiti biyu ne Kalau wannan bidiya ne ina wannan ai malaman bidiya sun daɗe suna yi kafin mu gane mu har mun ɗauka ko ƙwarewa ne kuma har yau na kasa samun abu a wani hadisi wai mutum yi wani hadisi eh ya kai fatiya shirme eh, eh jikin ya abin nan

Eh. to mu duba wata muka yi yanzu akwai tambaya domin mun zo mun hau shi daga sauka ta a wani to Allah mu eh eh haka nan faɗin sami Allahu liman hamidahu da Allahumma rabbana wa lakal hamdu na eh ina ganin ya kawo shi a ƙasa aiko in ka duba ina da ya kawo shi in dai ba mai hmm. nisbahu eh, ya kawo shi sai ne وصلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira Allah ka sanar da mu abun da ba mu sani ba addinin mu da rayuwarmu Allah muna roƙonka ka taimake mu da fahimtar abun da malamanmu suke karantar da mu ka ba mu ikon rikon da kuma aiki da shi Allah ka sa mu daga cikin mu ma waɗanda za mu karantar da waɗansu kamar yadda aka karantar da mu Allah ka sa aikin da muke gabatarwa ko da ɗan kaɗan ne ko da akwai kurakurai Allah ya sa ne don Allah muka yi don sai ka ga Allah ya yafe mana kurakura Allah kuma ya taimake mu da shiga aljanna sanadin waɗannan ayyuka da muke yi na addini kuma haka ba zai samu wata ilimin ikilasi Allah ka arzuta mu da ikilasi da mutaba Allah ka ba mu ikon bin diddigin ainihin addinin Allah muna roƙonka kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya da yaduwar arziki da albarka a cikin gidajenmu da dukiyoyinmu Allah muna roƙonka wannan a cikin wannan gari namu na sau Allah ka tabbatar mana da nutsuwa, da kwanciyar hankali da yaduwar arziki da zaman lafiya da gomanne da kuma imani ingantacce a cikin garin sau duk mutumin da zai zo don ya tada hankalinmu ko ya sanadin tashin tarzoma a cikin wannan gari don ya tunzura matasanmu Allah ka gaggawar kawar mana da shi Allah ka gaggawar kawar mana da shi Allah ka gaggauta kawar mana da shi ba umarni muka baka ba ya Allah roƙonka muke yi roƙonka muke ka gaggauta kawar mana da duk mutumin da zai kawo mana matsala a garinmu garinmu na son samarinmu matasa mu matasa ne masu biyayya masu da'a, masu bin doka ba fitina ba mu da 'yan ta'adda ba mu da barayi Allah muna roƙonka duk mutumin da yake so ya tunzura mana matasa har su fankare su zama 'yan ta'adda Allah ka gaggauta kawar mana da shi duk waɗanda aka raba su da hanyoyin sana'arsu Allah ka taimake su ka buɗa musu ka gaggauta dawo musu da tattalin arzikinsu Allah Ubangiji ka saka wa duk wanda ake zalunta Allah kai ne mai karɓa addu'ar a wanda aka zalunta Allah duk mutumin da ya zo da nufin son ya zalunce mu Allah ka mayar masa da kai ginsa duk mai ƙoƙari wajen tabbatar da zaman lafiya a yankin son Allah ka taimaka masa Allah ka ba shi mataimaka domin ci gaban ga wannan karamar hukuma tamu Allah ka sanya kishin wannan yanki ga shugabanninmu Allah ka sanya kishin wannan yanki na local government ga shugabanninmu da malamanmu Allah ka sanya kishin son wannan karamar hukuma tamu a cikin zukatan matasanmu mu ci gaba da addu'o'i domin jawo zaman lafiya a karamar hukuma zaman lafiyarmu shine yaduwar arzikinmu yaduwar arzikinmu shine ci gaban addininmu ci gaban addinin mu kuma shine ci gaban rayuwar mu ci gaban rayuwar mu shine sanadin shigan mu'amar Allah ranar gobe kiyama Allah muna roƙonka ka amsa mana addu'o'in mu don mai son ta da zaune tsaye ko zagon ƙasa ko ɗan gari ne ko bako Allah ka yi mana magani ko ɗan gari ne ko bako Allah ka yi mana magani Allah ka yi mana maganin sa Allah mu roƙe ka ba mu da kowa wanda zai amsa mana sai kai kai ne Allahu samad wannan jiha ta mata adamawa ka tawwamar da zaman lafiya tare da kwanciyar hankali da nutsuwa da tattalin arziki ka yada musulunci ka ɗaukaka sunna a cikin wannan karama a wannan jiha Allah ka taimaki gabaninmu da kishin wannan jiha Allah ka sa su su zama to masu kishin addinin masu kishin talakawansu Allah ka taimake su in akwai waɗanda suke makarkashiyar son tarwata wannan jiha Allah ka tarwata su waɗanda suke ƙoƙarin nakasa wannan jiha Allah ka nakasa su Allah ka mayar musu da kaidin su idan suna kan mulki suke kokarin gyara wannan jiha Allah ka taimake su idan suna kan wanki suke kokarin zalunci Allah ka canja mana su haka Najeriyar mu Allah ka dawo mana da nutsuwa da kwanciyar hankali wuraren da suke cikin matsala Allah ubangiji muna roƙonka ka yaye musu Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu waɗanda suka yi sanadin kai musu wannan bala'i Allah ka nuna musu iyakarsu Allah ka raba kawunansu ka raba su da makamansu Allah ka tarwatsa niyyarsu ka watsa anniyoyinsu Allah muna roƙon ka duk mai son zaman lafiya da kwanciyar hankalin talaka a ko'ina yake Allah ka taimake shi Allah ka kwantar masa da nasa hankalin. Allah ka tabbatar da zaman lafiya a rayuwarsa ta duniya da lahira mai son tashin hankali kuma Allah ka tayar masa don yaji in akwai daɗi Allah muna roƙonka kai ne abin nufatarmu da bukatunmu duniyar musulunci wuraren da duk ake cikin matsala Allah muna roƙonka ka yaye musu ka yaye musu akwai waɗanda suke ci da kyar akwai waɗanda suke ciyarwa da kyar Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka yassare musu akwai waɗanda ba su da lafiya tashi da kyar kwanciya da kyar wasu ma ba sa ko motsi Allah ka yaye musu Allah ka sauƙaƙa musu idan kuma sanadi ne na ajalinsu Allah ka sa a cika da imani Allah muna roƙonka dukkanin malamanmu na sunna ko ko'ina suke a duniya Allah ka ɗaukaka darajarsu Allah ka ƙara himmarsu Allah ka kara ƙwazonsu Allah ka ɗaukaka su ka ɗora su akan makiyansu shugabannin da suke jagorantar al'ummar musulmai a ko'ina suke a duniya Allah ka ƙarfafe su Allah ka sa su don Allah Allah kuma ka sa mabiyan su zaman to mabiya na gari Allah ka sa mu gudu tare mu tsira tare mahaɗar mu ta zan jannatin firdausi da rahamarka Allah mun tankare ka da bukatunmu yan kasuwan mu Allah ka sa albarka a kasuwancin su manoman mu ka sa albarka a noman su makiyayan mu ka sa albarka a kiwon su masu sana'o'in hannu Allah ka albarkaci sana'o'in su waɗanda suke da kamfanoni Allah ka sa albarka a kamfanonin su waɗanda suke da ofisoshi ka sa albarka a ofisoshin su waɗanda suke aiki waje da ofis ko kan hanya ko a wani wuri Allah Ubangiji ka sanya wa aikin su albarka, Allah Ubangiji ka taimaki ɗalibanmu, ba yaranmu matasa wa inda suke neman ilimi, Allah Ubangiji ka ba su ilimi mai albarka, ilimin addini da ilimin zamani Allah ka taimake su da imani tabbatacce wanda ilimin zai amfani su amfani al'ummanmu. Allah muna ka malaman da suke karantar da mu Allah ka taimake su, Allah ka ƙara ba su haƙuri da juriya da kafuwa akan wannan aiki domin aiki ne sai an daure. Allah ubangiji muna roƙon ka amsa addu'o'in mu bismillahir rahmanir rahim اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وأهلنا وأهل أولادنا وذريتنا سوء السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار الغيوب استر غيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والإخلاص والغنى اللهم وفقنا لما تحبه ويرضى وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا علي رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنا da سجل تنقوانا ɗan uwana maganar ان شاء